akwai amana mai girma a wuyan ku. tun daga shigowa na taraba shekaran jiya duk da na ji jawabi na hikima da diplomasiya ta mai girma shugaban karamar hukumar jalingo yana nuna cewa yanayi ya yi kyau an sami nasara mai yawa amma idan mulahaza a mulahaza shine observation idan ɗaya ne daga cikin ma'aunan gane abu to zan iya cewa na shiga damuwa mare misautu daga abin da na yi mulahaza na in ba wa rabuwa na zukata tsakanin musulmi da krista a wannan gari na jalingo wanda kila zai iya zama kuma misali ne da za a iya ta'amimin shi a jihar taraba gaba ɗaya musulmai matasa mafi yawa wanda na gamu da su na fahimci akwai wani abu a zuciyarsu game da abokan zamansu ɗan uwansu kirista mafi yawan kirista da na gamu da su ko gaishe su ne sai sun harare ni kafin su ansa wallahi banda mutum ɗaya amma mutum ɗaya nan kashi mutumin plateau ne jihar plateau jos jihar plateau ba ɗan taraba ba na so ya zama ɗan taraba sai ya zama mun misali da zan yi istisnari daga natijata ta mulahazata wanda zai hana natijar da na zata in isa zuwa gare ta amma wallahi yanayin da na gani akwai ban tsoro ɗan uwa ba abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana umarni mu kasance ba kenan wannan ba karantarwar alkur'ani ba ne kuma ba karantarwar addinin kirista ba ne misali misali ai haƙuri kamar yadda na ce magana ce daga zuciya a nan wajen ɗaya daga cikin jagorori ka ƙaddara ka ƙaddara mafi yawan wanda suke nan ba musulmi ba ne kirista ne sai wani ya ambaci littafin Allah alkur'ani ya yi masa kirari sai wasu suka bushe da dariya ka kadda me zai faru to a yan uwa muna buƙatar bibitan kawunan Allah subhanahu ta'ala ya karrama ɗan adam ya karrama ɗan adam amma ɗan adam da kansa yake mai da kansa koma baya akan dabbobi ba ma sauran halittan Allah ba Allah ya ce walakar karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila amma sai ga dan adam yana neman ya zama ya kasa rufa asirin dan uwansa dan adam bar kokari yake yi ma ya tona asirinsa a lokacin da hankaka tun a farkon halitta ya koya wa ɗan adam ya ake rufe asirin ɗan uwa wato alayhi nab'a ibn adama bil haqqi إن قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمي تكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه سي الله يأيكو هنكاكا yana ƙoƙarin haƙin ƙasa don ya koya wa ɗan adam ya ake rufa asirin ɗan uwa kai yuwari sauƙata afi ya ake rufa asirin ɗan uwa tun ƴaƴan annabi adamu na farko amma a ce har yau ban koyi ya ake rufa asirin ɗan uwa ɗan adam ba ban koyi ya ake taimakon ɗan uwa wanda tururuwa uwan annabi Sulaiman ta koyar da ɗan adam tun shekara kusan dubu biyu ko fiye da dubu biyu da suka gabata amma har yau ɗan adam ya kasa koyon ya ake rufe asirin ɗan uwa ya ake taimakon ɗan uwa irin wannan na tururuwan annabi suleiman qalat namlatu ya ayyuhan namlu khulu masakinakum la yahtimannakum suleiman wa junuduhu wa hum la yash'urun wa hum la yash'urun wato wato duk da abin da suke take gani za a yi musu amma ta da tana kusi tana koya ma 'yan uwanta ya tana tabbatar wa halitta ya suke masu uzuri 'yan uwa wallahi muna cikin haɗari ba wata shari'a in na ce ba wata shari'a ba ina nufin shari'un Allah wanda Allah ya saukar wa ɗan adam ba har shari'an da ɗan adam ya ƙirƙira ya tsara ba wata shari'a a bayan ƙasa face sai manufanta a iya ƙoƙarinta a iya ƙoƙarinta ya za ta kula da halittun Allah bayan Allah da suke ƙarƙashin kulawanta ya za ta kula da maslaha na waɗannan bayan Allah sannan kuma ya za ta tabbatar da adalci tsakaninsu duk lokacin da aka rasa wannan to gaskiya ana cikin ƙalubale mai girma ana cikin ƙalubale mai girma wallahi wallahi wannan zamantakewan ba karantarwa annabi muhammad ba ne idan manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai koya mana cewa imani ba zai cika ba har sai ka karrama makwabcinka man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu jarahu والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا من يا رسول الله قال جار لا يأمن جاره بوائقه jarun makwabci makwabci a nan makwabci ba ya da iyaka ta addini ko menene addinin wannan makwabcin balle balle makwabcin da Allah ya ce maka sune ne a da ta la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu yahuda wal ladina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladina qalu inna nasara ذلك بأن منهم كسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون babu inda addini ya koyar da tozarta makwabci babu inda addini ya koyar da cutar da makwabci kuma makwabci ba inda addini manzan Allah sallallahu sallam ya ce jarun ya ce aljarul muslimu babu an ce makwabci ake magana sawa'un makwabcin nan musulmi ne mun gamatar da uni take kwana take yi sallah uni take yi azumi ba ta da aiki sai wannan amma aka zo aka baiwa manzan Allah su sallama labarinta aka ce amma tana cutar da makwabtanta manzan Allah ya ce ya rubuta ci yan uwa wallahi mu kula mu kula Allah subhanahu wataala ba umarni kawai ya mana mu kyautatawa mu kyautatawa abokan mu waɗanda ba musulmi ba ba kawai umarni Allah ya mana mu kyautata musu ba a'a idan ga abu mai kyau ga abu mai kyau ga mafi kyau to Allah bai yadda ba mai magana da su sai da mafi kyau da mai kyau ma in kai kayi laifi Aya muna karanta alqur'ani afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin akfaluha ko an sa mu kullai ne an kukkulla ta mu Allah subhanahu ta'ala ne yace mana wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan idan ga hasan ga ahsan ga ne kyau ga mafi kyau Allah ya ce kada ku yi magana da ma'abuta littafi sai da mafi kyau ɗin kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koya mana wannan a aikace mun ga yanda kamar yanda babanmu da mun saba jin shi a suna mun saba jin maganganunsa masu hikima wakilin kan a wannan taron ya faɗi cikin yadda manzo Allah sallama ya karbi bakuncin nasara na jiran aka sauke rabin suratu ali imrana akan magana da nasara na jiran da irin girmamawa babu wajen da ya kai masallaci a wajen Allah subhanahu wataala da wajen manzan Allah babu amma a cikin masallaci manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kafa bakuncin su Allah subhanahu wataala ya koya mana يا ذا أي مجانا أتكين القرآن قائنا قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون wai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne yake gaya wa waɗanda ba musulmi ba ai Allah yake gaya wa manzan Allah ka ce musu ba za a tambaye ku ba gobe kiyama akan laifuffukan mu manzan Allah ne ake cewa ya faɗawa waɗanda ba musulmi ba wannan kamar yadda mu ma ba za mu a tambaye mu ba akan ayyukan ku ba za a tambaye ku ba akan laifuffukan mu ba za a tambaye mu ba akan ayyukanku wai Allah subhanahu wata'ala ya sa manzan Allah ya jingina laifuka zuwa ga musulmai ya jingina ayyuka zuwa ga wasu musulmi saboda wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya rayuwar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam gaba ɗayanta darasi ne yan uwa a cikin zamantakewan manzan Allah sallallahu ya musulmi ya kamata ya zauna da abokin zamansa wanda ba musulmi ba manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun faɗa jiya a cikin khutba shi ya fara samar da dokoki na zamantakewan ɗan adam da ɗan uwansa ɗan adam a tarihin halitta gaba ɗaya yana shigowa garin madina sallallahu alaihi wasallam farkon abin da ya fara yi shine abin da ake ce ma wasiqatul madina takaddar yarjejeniyar zamantakewan mutanen madina musulmansu yahudawansu nasaransu da mushrikansu ya za su zauna da juna ya za su taimaki juna ya za su karfafi juna kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a aikace ya koya mana wannan kai ka san ba babu matasa ba ne musulmai a cikin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya dauki ba yahudi yaro matashi ya zama khadilinsa a cikin gida duk wanda aka ɗauka aka sa shi khadili amma yanzu kuna zaune a taraba kowa bai yadda da kowa ba kowa na tsoron kowa kowa na zaton da ya kau da kai ɗayan zai cutar da shi wace irin rayuwa ce wannan wallahi wallahi ba mu shirya wa 'ya'yanmu ka gama kashe kuɗin makaranta ka gama tarbiyyar ɗanka ka gama duk abin da za ka yi to amma ka shirya masa wajen rayuwa nagartacce ba idan muka bar rayuwa ta ci gaba tafiya da wannan yanayi in dai annabin Allah da muke bi gare shi zai zauna da waɗanda ba musulmi ba har ya ɗauki ba yahudi ya zama shi ne hadininsa a cikin gidansa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Bukhari riwayar na na Aisha na nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama wa dir'uhu dir'uhu marhunatun inda yahudiyyin dan Allah mu kalli ma'anan wannan hadisin rigan yaki manzan saboda tsananin aminci da yarda da nagartaccen zamantakewa ko ya nagartaccen zamantakewa manzan Allah sallallahu ya ɗauki rigar yaƙi ya baiwa ba yahude jingina ya ce ya bashi abincin da zai baiwa iyali sallallahu alaihi wa sallam wannan ita ce kimma wato matukar tukewa ta kyakkyawan zamantakewa babu wani abu kuma bayan wannan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sun koya mana muna da tausa da dama ka ɗauki rayuwarsa sayyidina Umar Allah ya ƙara masa yarda misalai masu yawa daga rayuwarsa ko lokacin da ya je Sham ya je babban cocin Sham a wannan lokacin shugaban cocin da kansa ya ce masa ka tsaya lokacin sallah ya ce kai sallah a ciki ya ce ba zan yi ba ya ce zan fita in sallah a waje kada in yi sallah a ciki da wannan rundunar da ke tare da ni in bar garin mutane na musulmai tun da karkashin himayar mu kuke su kwace wajen su ce na musulmai ne tun da an yi sallah ya koma masallaci don haka zan fita waje kuma ba za mu yi sallah jama'atan ba za mu yi sallah ɗai ɗai ɗai ɗai a waje a baranda saboda kada su ma ce ai nan inda aka yi sallah gaba ɗaya nan ya kuma masallaci sun kwaci sai na umar wata rana yana tafiya a jabiya ya ga wani ba yahude don titi yana bara ya shiga damuwa ya kuka ya ce kai ma amana ne a na. kamar yadda kowane musulmi yake amana a kaina da haka daga yau a ci gaba ya gina yanka masa dukiya ya ce a ci gaba da bashi daga dukiya dukiyar baitulmalil musulmi abin da zai ishe shi a rayuwarsa har ya koma zuwa ga Allah Muhammad ibn Amr ibn al-As ɗani na al as ɗaya daga cikin manyan sahabban manzan Allah sallallahu kuma gwamnan na umar a ƙasar masar gaba ɗaya amma wata rana shi muhammad ibn amr ibn al-as ya ganganci ya mari wani kirista a ƙasar masar ya mari kirista a ƙasar masar wannan kiristan ya tashi daga masar ya zo madina ya kawo ƙara sai na umar ba cewa ya je arama masa ba cewa ya yi amrubnul as ya na ɗansa ya ɗauro shi ya taho da shi madina da shi da shi duk sannan ya zo ya yi ma ɗan iktisas ya yi ma iktisas a kan wannan ɗan gwamna musulmi ɗin sannan ya faɗi shahararriyar maganansa matasta abattumun nasa wa qad umma ummahatun ahara yan uwa dukan mu mun san sayyidina aliyu da kissansa karramallahu wajhahu da kissansa lokacin da dirɗinsa rigarsa ta yaƙi aka sace a wajen yaƙi ya dawo gari ya ganta a wajen ba yahude yana saidawa ya ce ba yahude nawa ne ya ce a'a nashi ba yahude ya ce nashi sai na ali ya ce na ne ya ce nashi ne kisan tana na aliyatul auliya na abu nu'aym al-asfahani ya ce to shi kenan ya za a yi sai na ali shi ne shugaban ƙasan daular musulunci amirul na duniya gaba ɗaya duk duniyar da aka sani a lokacin ba ƙasa kaman daular musulunci amma sai na ali ya tashi ya je ya kai ƙara wajen alƙali musulmai cikin alƙalai na garin kofa shuraih ibn al-harith ya je ya tsaya gaban alƙali alƙali ya ce ya abal hasan ga wuri ka zauna sai na ali ya fusata ya ce ta yaya zan kawo ƙara ka ina mai shari'a da abokin shari'a ina wanda yake ƙara da abokin ƙara ka fara kira na da wani kunya kana girmama na kana neman bani wajen zama za ka yi adalci kuwa ai yanzu ni ba amirul mu'mini na bane ni mai ƙara ne talaka cikin talakawa saboda haka kira ni ya aliyu ba ya abul hasan ba aka zo aka yi shari'a shugaban ya sami ƙarfin zuciya ya ce menene kake ƙara ya ce ina ƙaran wannan akan a ina da na gani a wajensa ya ce ina shaidanka ya ce na hassan da musulun sun san nawa ne ya ce a'a ya za a yi ɗanka yi maka shida nemo dai shaida ya ce to gaskiya dai sun zan iya kawowa ya ce a'a ya ce to kai ba yau za ka iya rantsuwa domin mu shari'a mu abin da ta ce to alal mudda'i wal yaminu ala man ankar ya ce nashi ne za ka iya rantsuwa ba nashi ba ne ya ce ya kwarai zan rantse bai alkali ya ce shi ke nan dauki dinar ka na. Na ne ya bai wa bai hude gaskiya ɗan uwa ba muna karanta wannan tarihin ba ne don kawai mu girgiza kai ba muna karanta tarihin magabata don girgiza kai da jin daɗi ba ne muna karantawa ne don ya zama darasi a cikin rayuwarmu wa kullum na kusu alaika min an baɗin rusuli ma nufabbitu bihi fu'adak sura yan uwa dole ne mu tashi mu gyara ah. mu tashi mu gyara gaskiya ina da wajen da zan kai kuma ina so a bani dama ni kai a mu tashi gyara mu tashi gyara yan uwa dalilan wannan matsalar dalilan wannan matsalar suna da yawa suna da yawa amma zan faɗi wanda nake gani shine mafi muhimmanci malamai 'yan bani na iya malamai 'yan bani na iya to bayan da zan yi sai in kira malamai amma a gaskiya ba malamai ba ne suna da gudunmuwa mai ƙarfi ni fa ba ina maganar taraba a tarihi gaba ɗaya suna da gudunmuwa mafi ƙarfi cikin faɗawan al'umma cikin mummunan fahimtar addini ta hanyar batun nusus ka je ka ɗauko aya baka san dalilin saukanta ba baka san siyakinta ba baka ɗauko ɗan uwanta ragowan ayoyi ba ka ce za ka fahimce ta kai hukunci ai manzo Allah ya ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahu aw abna'ahu aw ikhwanahu aw ashirat aw ashiratahu aw ikhwanahu aw ashiratahu a a dan uwa a a shi kullum kullum akwai yanayin da ake kira yanayin yaƙi a bakun bakun akwai yanayin da ake kira yanayin yaƙi akwai yanayin zaman lafiya yanayin yaƙi da yanayin zaman lafiya abinda mutane da yawa ba su sani ba manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dalilin da ya sa ya fita aka je aka yi fato makkata dalilin fatu makkata wasu ne waɗanda ba musulmi ba suna da alkawarin taimakon juna da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba musulmi ba ne kafirai ne mushrikai amma suna da alkawarin zaman lafiya da taimakon juna da sayyidina rasulullahi wato da mutanen madina sai mutanen makka dangin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na jini mutanen makka mutanen garin manzan Allah sallama sai suka yi ibtida'i akan waɗancan mutanen masu alkawarin zaman lafiya da manzan Allah sallama sai sai na rasulullahi sallallahu alaihi ce ban ga zama ba dole in tashi in je makka in ce maki waɗancan da nake da alkawarin zaman lafiya da su ba musulmi ba ne suraka yan uwa ana fahimtar shi a siyakin shi ne faɗi ne an munanta fahimtar jihadi da an ce jihadi mutane sun ɗauka kawai ana nufin daukar takobi a ta saran kan mutane ko ɗaukar bindiga a ta harbin mutane an manta cewa aya ta farko ta umarni da jihadi da ta sauka ta farko a duniya ta sauka ne a garin makka kafin ma kawo maganar yaƙi gaba ɗaya wa jahilhum bihi jihadin kabira yana nufin tashi da ba da ƙoƙari cikin isar da kalman Allah subhanahu wa ta'ala sannan lokacin da Allah zai umarni da yakin ma shi kan shi yakin karar Allah ya faɗi ne ake nufi da umarni da yaki ubina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir an yi wa waɗanda aka yi wato ake kayaka ake yaƙa an musu izini saboda ana cutar da su an masu izini su tashi su kara kansu wannan ita ce farkon umarni da to wannan matsala ce mai faɗi mun yi a bayan shekaru da yawa kuma muna fata mu sami dama wani lokaci mu ƙara magana akan me jihadi yake nufi a cikin musulunci wannan majalisi ne mai zaman kansa amma lalle an yi mummunan fahimta kuma malaman tarihi ko da sani ko ba da sani ba mawallafan almagazi sun fada cikin wasu kurakurai ta yadda suka sauwara tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kai ka ce tun daga aiko shi har koma shi ga Allah tarihin shi gaba ɗaya yaƙi yaƙi sun yi kurakurai Allah ya yafe musu Allah ne masanin dalili amma dai sun yi da kyakkyawan niyya amma kuskure manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam tarihinsa tarihin tsarkake zukata ne tarihin ko tabbatar da tauhidin Allah ne tarihin hada bayi da ubangijin su ne tarihin koyawa halitta zamantakewa tsakanin su da ɗan uwansu ɗan adam watan abokin zamansa ɗan adam kai har tsakaninsa da dabba har tsakaninsa da dutse da itace sura ta uwa lokaci ya kure kwarai a ah, ina so in yi magana a kan wasu niqat mu'ayyan a zamanin da muke ciki menene dalilin matsala menene dalilin matsala a gani na dalilin wannan matsalar da muka sami kanmu shine na farko rashin wuyin rashin irada daga jagorori na ɗaukan mataki akan wanda ya saba kowane ne shi idan ɗan adam shi yasa Allah subhanahu wataala ya gaya mana walakun fil qisasi hayatun ai in mutum ya san in yayi za a yi masa ba zai yi ba amma za a sami mutane su auka wa ɗan uwansu mutane su kashe na kashewa su raunana na raunanawa su ƙone gidajen wasu a je a yi shiru a ƙyala magana ba jimawa ta mutu a kashe magana saboda masu gata ne ƙila ko saboda ba a san taba su to dole dan adam ya san cewa in yayi za a yi masa wannan yana da alaka da wata nukta da zan magana a kanta cikin hulul kar a ce akwai contradiction babu contradiction abu na biyu dole ne masu magana masu wa'azi daga musulmai da kirista su san cewa kowace ƙasa a duniya banda Najeriya abin bakin ciki a Najeriya yawanci sai fasin din shugaba shi kadai ne wannan alhaddul ahmar din shi kadai ne wannan red line din da ba a iya ketarawa wani lokaci shi ma akan ketara wani lokaci amma duk kasashen duniya suna da abin da suke kira wannan abu ne wanda ya shafi national security suna da abin da babu dan adam ma ya san dan kasa ya san ko ya sha giyan wake ba zai iya tsallake wannan iyakan ba to mu masu wa'azi a wajen na dukkan addinai ba su da wannan iyakokan mutum zai ɗauki lasfika ya faɗi ƙaryen da ya ga dama ya shirya tatsuniyan da ya ga dama kuma wani lokaci har a ma'ul alami a ƙasan nan a ƙasan nan ko shekara biyu ba a yi ba kila ma ko shekara ɗaya aka sami mutumin da ya tara mutane a united nations aka shirya mashi muhadara ya je yana cewa banditry makirci ce don a karar da nasara kirista a arewacin Najeriya. saboda haka bandits 'yan bandits ne ake kiransu 'yan ta'adda 'yan bandits kirista suke kai wa hari da makarantunsu ya kamata a sami malaman kirista a wannan lokacin su fito su karyata shi a bayyane cewa karya yake domin kowa ya san wannan maganan babbar ƙarya ce akwai masu cewa boko haram ƙungiya ce da musulmai suka kafa ta don istin zafin waɗanda ba musulmai ba a lokacin da tamanin bisa ɗari ko casa'in bisa ɗari na waɗanda 'yan boko haram ke kabbara suna halakawa na waɗanda 'yan boko haram ke kashewa casa'in bisa ɗari musulmai ne ba boyayyen abu bane wannan dole mu zama masu faɗin gaskiya a kanmu ko a kan wadunmu. wala yajrimannakum shana'anu ƙaunin? ala Allah ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa a ah, ina da shawarwari guda biyar ko shida magabata da suka yi jawabi sun dunkule wasu daga cikin shawarwarin a cikin jawabansu wanda da su ne zan kare jawabi na insha Allah shawara ta farko ina baiwa hukuma ta jihar Taraba shawara ta gaggauta koyi da irin wannan al'ada wanda manzan Allah sallallahu alaihi ya fara shi a fato makata amma wanda nasu ya shahara ne na ƙasar ruwanda lokacin da wata ƙabila ta kashe miliyoyi daga wata ƙabila amma suka yarda gaba ɗayansu suka zo suka zauna waje ɗaya wanda aka kashe suka ce mun yafi ya wuce waɗanda suka kashe suka ce mun yi laifi a yi haƙuri aka ja layi aka dasa sabuwar rayuwa daga wannan lokaci to wallahi abinda mu na ƙasa za mu iya gani kila wasu na sama ba za su iya ganin shi amma a sassa da yawa na wannan jiha ina zaton lokaci a taro wakilci na malamai da wakilci na iyayen ƙasa da wakilci na masu faɗa aji da wakilci na mata kowa da kowa in za su bibiyi faɗin yafiyan da aikata yafiya daga cikinsu misali samar da majalisa a kowace unguwa ta dattijai na mabambantan addinai wanda za su zama su ne iyaye a wannan unguwan ko iyaye a wannan karamar hukumar kuma komai zuwa gare su yake komawa daga ciki matasa su zama an haɗa junansu wannan rayuwar da ake yi ana in ka shiga wannan unguwan ba unguwanmu ba ne an raba an yi iyaka ga unguwan musulmi ga unguwan wanda ba musulmi ba sassa da yawa na ƙasar nan haka ake rayuwa wannan ba rayuwa ba ce matasan nan dole sai an bari sun haɗu da juna siyasoshi da yawa ina ce siyasoshi a nan ina nufin policies ba siyasa na demokradiyya politics policies da yawa na gwamnati sun ginu ne kan yaya mabiya mabambantan addinai za su kusanci junansu su saba da junansu su yarda da junansu su zauna lafiya da junansu dole a yawaita waɗannan policies dole a yawaita waɗannan tsare-tsare ta inda matasa za su zama suna cuɗanya na mabambantan addinai ba tare da wani sashi sun yi ƙoƙarin tilasta fahimtansu ko al'adansu ko addininsu akan wani sashi a gaba a nan zan so in yi tsokaci akan domin da an kawo wannan sai mutane su fara magana wani abu interfere da suka ba wani fassara suka zaɓo suka kirkiri fassarar da kansu suka bashi a fassarar kansu ne interfaith manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fara a wancan zaman da aka yi na wasiqatul madina sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya yi a wancan a zamantakewar nagarin madina amma idan ana nufin wahdatul adiyan ne wahdatul adiyan wannan mummunar fahimtar ta wasu su masu ignore wanda suka kirkire ta a garin alkahira da manufofinsu su da sun ce da manufa mai kyau ne amma da dalilin mai da addinai guda ɗaya wannan bata ne wannan baya cikin karantarwar musulunci wannan ba wani addini da zai yarda da wannan suna dinganta abin zuwa ga ibnu arabil hatimi da kirkirar wani baiti da bai faɗi ba suna jingina mashi la kar kuntu qabla al-yawmi unkiru sahibi idza lam yakun dini ila dinihi dani fa asbaha <clears throat> menene uh, uh, wa kad sirtu la kad sara qalbi fa asbaha qalbi qabilan kull suratin fa mar'an li ghazlanin wa dairin li ruhbani wa baytin li awthanin wa ka'batin ta'ifin wa awraqi tawratin wa mushaf qur'ani adinu bi dini rahubbi an na tawajja arrakaibuhu fa dinu dini wa imani wasu daga cikin baitukan fadin sa ne amma laqad kuntu qabla al-yawmi din kirkira akai dan a canza ma'anan abin da ya faɗa da ramzi yana nufin wani abu daban abu na uku ko na hudu a bai wa manyan majalisun addini dama ba gwamnati ba ba 'yan siyasa ba majalisun addini muslim council misali a taraba a ba ta daman kwace lasisin magana a fili na duk mutumin da ya saba da courts da norms na magana a cikin al'umma duk mutumin da suka ga zai haifar da fitina suna da dama su dakatar da shi in masallaci ne su rubu saboda ya zama masjidu Birari, la kufiya abadan da masjidul ustisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin abai wa jagororin addinin kirista irin wannan dama su ma a cikin addinin kirista ban san wace majalisa ne akwai ba ko wacce ce dai majalisa ta kone ta addinin kirista a jihar taraba ta zama tana da alhakin kwata license din duk wani mutumin da ya karya dokan peaceful coexistence ba ruwan 'yan siyasa Dan siyasa ba zai iya wannan ba dan siyasa shi a wajensa mai laifi shine wanda ya zage shi ko wanda ba ya fatinsa saboda haka a baiwa jagororin addini almuwaqqi'una alillah hurrasu dinillah wanda suka kunshi kuma dukkan tsawa dukkan kungiyoyi su zama su suke da haƙƙin amincewa ko rashin amincewa kuma da bayyanannun hudud din da ba a yadda a tsallaka su ba abu na biyar a raba tsakanin siyasa da da'awa ɗan siyasa daban malamin addini daban idan malamin addini yana son ya sa baki a siyasa ya cire hular addini ya cire hular addini ya koma honorable ya yi magana cikin siyasa amma idan ba haka ba to mimbarinsa haƙƙin Allah ne mimbarinsa wakilcin Allah da manzan Allah yake yi kar ya yaudari al'umma kuma zan gaya muku yan uwa duk mutumin da ya ƙara zuwa zai tallata muku wani to ku ba shi sharafi ya ɗauki alƙur'ani ya rantse ba a ba shi ko kobo a duhu ba ya ɗauki alƙur'ani ya rantse ba kwangila ya karɓo ba ya rantse da Allah da ya halicce shi ba wanda ya biya shi wannan abin da yake yi idan zai iya wannan rantsuwan watan abin da ya imani da shi ne yake kiran ku zuwa gare shi to fa biya wa ma Allah ya bada sa amma kar ku ci gaba da bai ana yaudaran ku ana amfani da ana da wani sauti da kuke ci ana kwasan ku ana cinikin ku ana sayarwa 'yan siyasa kuma alhali kuɗin nan shi da 'ya'yan shi zai je ya amfana da shi abu na ƙarshe kada mu bar 'yan siyasa su rika istiklalin awafifinmu na addini su rika amfani da addininmu ko mazhabobinmu na fahimta suna rarraba kawunanmu salamu alaikum wa rahmatullahi mintoci jama'a da allah